Assalamu alaikum pioneers. To, a wata muhimmiyar sanarwa ce wadda dama ce Pi suka ba ma kowa ya zaɓi farashin da yake ganin ya dace Pi ya fito. To, kuma wannan dama tana da matuƙar ƙarfi sosai idan ka je gurin za ka ga wasu dala dubu da wasu dala dubu goma wasu saba'in da kaza wasu zero point kaza wasu ɗari biyar wasu ɗari to ni dai dubu ɗaya na sa domin allah ina buƙatan a ce pinetom ya fito a dala dubu ɗaya kuma fa ku sani duk mutanen da suka fi yawa su ne za a ba ma price ɗin da suka zaɓa wa pinetom idan mutum misali masu dubu ɗaiɗai suka fi yawa to dole dubu ɗaya farashin fi network zai fito yawa dole dubu ɗaya farashin network zai fito <clears throat> idan 0 point kaza ne in ma nawa nawa ne to dai kada bidiyon namu ya zai bari mu je ku ga gurin sai ka zo nan gurin file browser ɗinka ka gan shi sai ka danna nan gurin ga abin da za ka rubuta nan a ciki highvalue.life so kana danna shi zai bude maka idan ya bude maka kamar haka za ka dan jira shi zai juya zai juya sai ka za ka ga ya bude maka haka so ka gani yawan adadin price din da aka ba ma pi network so wannan shine liquidity din yawan liquidity da za a dora masa kenan idan yawa to gashi nan sai ka zo nan gurin your proposal sai ka danna nan gurin ka gani ni haka na rubuta dubu daya to yanzu zan je kuma ka gani to process you have to donate idan ka rubuta haka ka lura da nan gurin wannan blue rubutun wannan donation ne idan ka yadda farashin fi network ya fito a dubu daya to za su cire wannan a matsayin sadaukarwa wannan kamar sadaukarwa ne e to shi kenan ka gani ka gani kun gani yanzu yau saura kwana goma sha tara da awa goma sha hudu da minti talatin da biyar da sakan talatin su gama wannan abu so yana da kyau gaskiya kowa ya daure ya je ya yi so kawai sai ka danna nan gurin amma ni already da ke na riga na yi watakila su ce muku na riga da na yi oke to ka gani sai ka danna nan gurin kwamfani ka gani zai ce ka sa hannunka shi nan yana juyawa to bari mu dan tsaye da bidiyon yawwa to kun gani ni